ranar litinin ne hukumar kwallon kafan najeriya nff ta yi kira ga 'yan najeriya da su yi haƙuri da babban kocin ɗin ƙungiyar super eagles sunday oluse a lokacin da yake ƙoƙarin gina tawagarsa da yake magana da kamfanin dillacin labaran najeriya sakataren hukumar nff muhammad sunusi ya ce wasannin da ƙungiyar ta yi bai kai yawan da za a iya yanke shawara kan ko oluse zai iya shugabantar ƙungiyar ba ya ci gaba da cewa nasarar da Super Eagles suka samu kan ƙasar Kamaru a wasansu da aka tashi uku da nema a wasan ƙawance na ranar Lahadi na nunin yadda ƙungiyar ta ɗauki darasi a wasansu na baya inda suka sha kashi a hannun ƙasar Congo. Duk da yake dai wasannin bi kacal suka buga kuma bai kamata ba a fara ƙalubalantar Sunday Oluse ba tukunna. Dole ne mutane su ba shi dama su kuma ƙara yin haƙuri domin ci gaban da aka samu a wasansu na bi da Kamaru na nunin cewa komai zai iya kyau nan gaba. Hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya NFF ba ta sauri wajen ganin sakamako cikin gaggawa daga Sunday Olusai, tunda 'yan wasan na ƙara ƙwarewa.